العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد yan uwa masu sauraronmu da kuma masu kallonmu a baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah subhanahu wa ta'ala a cin kaddarawarsa ya sa mun dawo majalisunmu na uku a cikin wannan shiri mai albarka wato sahabbai manya ɗiban fari shirin da ke bayani akan darajoji da falaloli da albarkatai da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam abokanansa wasu daga cikinsu surukansa ya ba su aure sannan wasu sun bashi sannan kuma su ne waɗanda suka ruwaito mana wannan addinin gabaki ɗayansa alƙur'ani mai girma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da duk abin da ake ce masa addini to sai ya dangane zuwa gare su muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara mana san su Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon koyi da su Allah subhanahu wata'ala kuma ya ƙara yadda a gare su ɗan uwa idan ba ku manta ba a shirin da mu da ya gabata na ƙarshe kafin wannan mun yi bayani akan me ake nufi da darajojin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma falalolinsu a yau insha Allah ta'ala darasin mu zai yi bayani akan rubuce-rubuce da aka yi a game da falaloli da darajoji da sira da tarihi na waɗannan manya-manyan bayan Allah su habban annabi sallallahu alaihi wasallam tabbas addinin musulunci addini ne da ya kula da ilimi kuma addini ne da ya ba rubutu muhimmanci domin rubutu shine yake tabbatar da ilimi ba da dan rubutu ba to da sai a manta da ilimi dai daga cikin masu hikima yana cewa al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu qayyid qaiduhu قيد سيودك بالحبال الواثقة فمن الحماقة أن تفيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة يتي العلم صيد شي إلمي abun farauta ne wal kitabatu amma rubutu qaiduhu shine da baibayi shine madauri da ake daure wannan abun farautan da aka farauto a daji shi yace qayyid suyudaka bil hibal al wasiqa ababan da kake farautowa to kai kokarin daure su da igiyoyi waɗanda suke amintattu masu ƙarfi waɗanda ba za su kwance su gudu su barka ba famin alhamakati ya ce daga cikin wawanci an tasi da razalatan ka je ka farautu barewa an san yadda barewa take da gudu to sai ka je ka farautu barewa a daji sannan wata turuka ha bainal khala'iqi taliqa amma kuma ka batta a tsakanin halittu a sakewawa ba tare da ka ɗaure ta ba ba tare da ka ɗaure ta a turki ba ba tare da ka mata da baibayi ba to misalin mutumin da ya ilimi amma baya rubuta baya taskance abin da ya sani na ilimin nan a cikin littafi to wannan kamar misalin mutumin da zai je yau farautar barewa ne a daji sai kuma ya kyale ta ba tare da ya ɗaure ta ba lura da wannan magabatanmu ba a fi ƙarni kusan biyu da rabi ba suka lura da cewa sahabban nan na annabi sallallahu alaihi wasallam wajibi ne a taskance rubuce-rubuce a taskance tarihinsu da falalolinsu da dukkan abubuwa na albarkatai da darajoji da suka samu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to sai malamai suka kasu gida biyu ko kuma suka kasa ayyukan nan nasu na taskance falaloli da darajojin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam gida biyu أقوي التصانيف التابعة أقويكم التصانيف المستقلة التصانيف التابعة أبند ما لم نسكر أي شيء ما لم يزي ربوت للتافي أكن حديثا النبي صلى الله عليه وسلم دم غنغنين صحابي تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم توسية سات صحابا النبي صلى الله عليه وسلم أتكي كما مثال الإمام البخاري أتكي الجامع الصحيح ناسا wanda ya fi shahara da sahihul bukhari yana da kitabu fada'il sahaba haka almajirin sa al-imamu muslim rahimahullahu ta'ala yana da littafi da ya ware a cikin sahihinsa akwai kitabu fada'il sahaba haka al-imamu tirmidhi abu isa shi ma a cikin littafinsa al-jami' jami'u tirmidhi ko kuma wanda aka fi saninsa da sunan tirmidhi shi ma yana da kitabu manaqib as-sahaba sannan haka al'imam abubakar ibn abi shaiba rahimahullahu ta'ala shi ma a cikin littafinsa al-musannaf shi ma yana da inda ya ware a cikin littafinsa ya sa masa kitabul fada'il ko kuma kitabul fada'il sahaba waɗannan littafan masu su ba su rubuta su kawai don su bayani akan falalar sahabbai ba a'a sun tattara hadisai ne maganganun annabi sallallahu salma da sunnoninsa da abubuwan da aka samu daga su sahabban Rizwanullahi ta'ala alaihim na addini ga baki daya tun daga abin da ya shafi tauhidi abin da ya shafi aqida abin da ya shafi akhlaq abin da ya shafi mu'amalat abin da ya shafi ibada tsarki sallah azumi zakka hajji biyayya ga iyaye aure saki zihari ila'i da sauran wannan ire-iren su to a ciki kuma sai su ware sai su yi bayani akan falalar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka ambata muka buga misalai da waɗannan malaman su al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala a gefe guda an samu kuma malamai su kuma waɗanda suka ce to bari su ware tarihi da darajoji da falaloli da albarkatai da aka samu na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai su yi musu littafin suka ka cokan an sami irin wannan wasu daga cin malamai suna ganin wanda ya fara wannan shine al-Imam al-Bukhari to amma mafi yawancin malamai sun tafi akan cewa waɗanda suka wanda ya fara yin wannan aikin ya rubuta littafi mai cin gashin kansa shine al-Imam Ibn Sa'ad al-Imam Muhammad ibn Sa'ad a cikin littafin sa. كتاب الطبقات الكبير قوكما يد سكتوا الطبقات الكبرى الإمام ابن سعد رحمه الله تعالى يا رسي هجر من ذا الله سصمنا دا شكرا دريبي دا ما لم يسنا جنن ينا دا أكن قوة أجمع تترى تاريخي دا درجوجي النبي صلى الله عليه وسلم سكا ساما دا الله سبحانه وتعالى شيني يغبو اللتابو sannan al'imamu muslim rahimahullahu ta'ala almajirin al'imamu al-bukhari wato muslimin al-hajjaj al-kushairi al-naisaburi shi ma yana da littafi da ya rubuta kuma littafi ne da aka buga shi shi ma ya sa masa suna al-tabaqat wanda ya bayani akan tarihin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da matakansu da falalolinsu da darajojinsu sannan kuma ya biyanta da almajiransu wato tabi'ai da kuma atba'u tabi'ina shi ko al-Imam Muslim ya rasu hijiran manzo sama na da shekara 261 sannan bayan al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala an samu al-Imam al-Balafiri shi ma wanda ya rasu shekara ta ɗari biyu da saba'in da tara ya rubuta littafinsa a kan sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu da kuma sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu ya sa masa suna ya sa masa suna ash-shaykhani abubakar wa umaru wa waladuhuma sannan bayan haka an samu babban malami babban malami al-imam أبو الحسين عبد الباقي ابن قانع wanda ya rasu shekara hijiran manzo Allah sama na da 351 shi ya rubuta littafinsa shi ma mu'jamus sahaba sannan bayansa an samu ko kafinsa an samu al-Imam Abdul Qasim Abdullah ibn Muhammad al-Baghawi al-Imam al-Baghawi mai tafsiri al-Imam al-Baghawi mai sharh sunna wanda ya rasu hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na da 317 shi ma yana da mu'jamus sahaba sannan bayan sa akwai babban malami al-imam muhibbuddin abul abbas ahmad bin abdullah bin muhammad at-tabari al-makki ba al-imam at-tabari mai tafsiri ba ba al-imam at-tabari mai tarihul al-umami wal muluk ba a wannan al-Imam Tabari ya rasu hijiran manzo Allah sama na da shekara 615 shi ma yana da littafin sa da ya rubuta akan sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam guda goma nan ya sa masa suna Ar-Riyadu An-Nadira fi Manaqib al-Ashara sannan bayan sa an samu babban malami al-Imam Alauddin Ibn Qulaij Al-Hanafi wanda ya fi shahara da al-Imam Maghlatayah ينادى للتاف صديق بوتاء الإنابة إلى معرفة المختلف فيهم من الصحابة وأن ما لم يغسه جرم من الشكرة قريبا قيد الستين دبيو سنن أنسامو الإمام أبو القاسم إسماعيل بن محمد التيمي وأن يغسه جرم من ذسم من الشكرة قريبا قيد الثلاثين دبيا يغبو تلتاف الخلفاء الأربعة أيامهم وسيغهم سننكم باينسا an samu babban malami al-imam az-zahabi rahimahullah ta'ala shahararren malami mai littafin siyaru alamin nubala mai littafin tarihul islami ya rubuta littafin sai samu suna tajridu asma'is sahaba sannan bayansa an samu babban malami al-imam ibn al-asir wato izzuddin abul hasan ali ibn muhammad al-jazari wanda ya fi shahara da ibn al-asir wanda ya rasu hijiran manzo Allah ta sama na da shekara 630 ya rubuta littafin sa usulul ghaba fi ma'rifati as sahaba kuma yana daga cikin littafai shahararru wanda aka san su a game da fadin falaloli da darajojin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kafin su gabaki daya an samu al-imam abu umar yusuf ibn abdul barri al-andalusi wanda ya fi shahara da ibn abdul barri للتافن للشذكار للتافن التمهيد إن للتافن شحرقي شما أقمد صحبان النبي صلى الله عليه وسلم واندي سامس سنة الاشتعاب في معرفة الأصحاب عن ابن أبي الضر يا غسي هجر مرد سماء الشكرة إذا ستند أكو سنن باينس أنسى مببما لني الحاسس أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني ميلتافن بلوغ المغام ميلتافن فتح الباري ميلتافن آه، من التلخيص الحبيب شيما يغبو تلتافن سا الإصابة في تمييز الصحابة وندما لم يسنا جنون من اللتافن ناسا شاكن دمني kusan ana ganin duk ya tattara abubuwan da magabatansu suka zo da su kuma ga tsari ya tsara littafin akan tsari na harfan hija'iyya wato daga alifin zuwa ya'un sannan ya ware sahabban da suka shahara da alkunyarsu wato waɗanda ake ce musu abuwa na abuwa na abuwa ne sannan ya ware mata su ma kuma suna da ɓangaren su na musamman a cikin wannan littafin nasa al-imam ibn hajar al-asqalani da ya rubuta wannan littafin nasa ya kawo tarihi da falaloli da darajojin sahabbai guda dubu ɗari da ashirin da biyu da kuma saba'in da tara sahabbai dubu ɗari da dubu ashirin da biyu da kuma saba'in da tara adadin sahabban da al'imam ibn hajar rahimahullah ta'ala ya kawo tarihin su kenan a cikin littafinsa al'isaba fi tamizu sahaba duk da waɗanda ya maimaita su sakamakon kila a can baya ya faɗe su da sunansu daga baya kuma sai yazo ya ambace su da kila wani lakabi da suka shahara da shi sannan kuma daga baya kila yazo ya ambace su da alkunya ko wata nisba da suka fi shahara da ita to waɗannan wasu littafai kenan da za a iya ambatawa musamman ga ɗaliban ilimi wannan zai musu fa'ida su koma zuwa ga waɗannan littafai domin sanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam karanta tarihinsu mun faɗa irin darajoji da falaloli da ke cikin haka Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu abu na gaba da ya kamata mu yi magana a kansa bayan mun san wasu daga cikin littattafai da aka rubuta a game da tarihi da kuma falalolin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam tun muna ta faɗin su su waye sahabban nan suwaye sahabban nan malamanmu suna cewa alhukmu ala shay'i far'un an tasawwuri ko far'un min tasawwurihi idan mutum zai ma abu hukunci to yana ma abun hukunci ne gwagwadon yadda ya fahimci wannan abun da kuma yadda yake kallon abu wato sai ka san abu sannan za ka masa hukunci to sahabban nan rizwanullahi ta'ala alaihim in an ce sahabi wa ake nufi to lafazin sahabiyun ko as-sahabiyyu suna ne kwara daya amma an danganta shi zuwa ga jami'i jami'i wato suna mai yawa in mutum ya ce as sahabiyu, to ya danganta sunan ne zuwa ga as-sahabatu sai aka ce as sahabiyu sai aka goge ta'un ta ƙarshe wannan ta'un ɗin ta sunan jam'in sai aka goge ta sai aka ce as sahabiyu. kamar misali mai sunan garin makkatu in za ka danganta shi zuwa ga makkatu sai ka ce makiyun za ka goge wannan ta'un ɗin ta ƙarshe sunan mutumin da yake za ka danganta shi zuwa ga madina sai ka ce almadiniyu ko kuma ka ce masa almadiniyu to shi ma haka wannan shi wannan suna na as haka suke suke kawo shi a matsayin ƙwara ɗaya. ba su cika amfani da lafazin as ba wanda shine asalin tilan kalmar as-sahabatu shi ku wannan suna na as-sahib ko as-sahabi wanda ya fi shahara yana da jam'i da yawa daga cikin sa akwai as-sahabatu wanda muka ambata tilo ɗaya as-sahib shi a ce as-sahabatu jam'i ko a ce as-sahabiyyu shi a ce as-sahabatu jam'insa hakanan ana cewa al-ashab sannan ana cewa as-sihabatu wancan as-sahabatu ay masadun fataha wannan kuma as-sihabatu ay masadun kasira sannan ana cewa al-asahibu al-asahibu sannan ana cewa as-sihabu sannan ana cewa as-sahabu sannan ana cewa as-suhban duk wannan jam'i ne na sunan as-sahabi ko kuma as-sahib amma istilahin malamai ya fi gudana su kira su ce sahabiyun musamman in suna bayani akan ilmin rijal amma in za su danganta su kan ce sahibu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to a lugar larabci idan an ce as-sahib malaman lura suka ce malaman larabci suka ce shine al-mu'ashir wanda yake rayuwa tare da kai ko kuma al-mujalis wanda yake zama tare da kai ko al-mulazim wanda ya lazumce ka kullum yana tare da kai kamar yadda za ka iya juyawa kuma ka ce almu'asharu wato wanda ake rayuwa da shi ko almujalasu <clears throat> wanda ake zama tare da shi ko kuma almulazamu wanda aka lazumta kullum ana tare da shi a lugar larabci kenan idan an ce as-sahib ko as-sahabi asalinsa kenan banda sauran kuma wasu ma'anoni da za su iya ɗauka shi yasa ake ce ma mata as-sahiba Allah ta'ala yake cewa anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahibatun ya za a yi a ce Allah na da ɗa wa lam takul lahu sahibatun alhali ba shi da mata kaga as-sahiba an kira ta da as-sahibatu ne li'annaha tujalisu zawjaha wa tulazimuhu wa tu'ashiruhu saboda tana rayuwa da mijinta tana lizumta su kullun tare suke sannan kuma tana zama tare da shi shi yasa aka ce mata as-sahibatu sannan ana ce ma aboki as-sahib a larabci saboda me saboda yu'ashiru sadiqahu wa yujalisu sadiqahu sannan wa yulazimu sadiqahu shi yasa sai a ce masa as-sahib qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu a cikin alqur'ani a kissan mutane guda biyu wanda Allah subhanahu wataala ya ba mu kissa su a cikin suratu al-kahfi to wannan a larabce kenan amma a wurin malamai a wurin malaman hadisi da malaman tarihi da malaman sira to idan suka ce as-sahabiyyu to malamai sun yi maganganu da yawa akan me ake nufi da as-sahabi sun kawo maganganu da yawa magana ta farko akwai magana da aka danganta ma babban tabi'i sayyiduna sa'id ibn al-musayyib rahimahullahu ta'ala sa'id bin musayyib ɗaya daga cikin alfuqaha usaba'a a madina cikin malamai guda bakwai na madina tabi'ai manya-manya babban malami al-imam sa'id bin musayyib rahimahullahu ta'ala aka ce ya ce kamar yadda al-imam an-nawawi ya kawo a cikin littafin sa at-taqrib fi ilmi musalah al-hadith yace an ruwaito daga دا سعيد بن المسيب يناشيوا أنه لا يعد صحابيا إلا من أقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين باء كرجة متن أمس إن صحاب النبي صلى الله عليه وسلم في إذن يا زونا دا النبي صلى الله عليه وسلم على الأقل شي ترى إيكو شي كروبيو أو غزا معه غزوة أو غزوتين كوكما يبتياكي tare da annabi sallallahu alaihi wasallam yaƙi ɗaya ko ya ƙoƙa biyu kama a ce ya halarci badar ko ya halarci badar da uhudu ko kuma ya halarci wani dai daga cikin yaƙoƙan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je da kansa ba saƙo ba shi ne sai al'imamun nawawi sai ya ta'aliki sai ya ce fa'in sahha anhu fa da'ifun in har wannan magana ta inganta da aka danganta ta zuwa ga sa'id ibn al-musayyib rahimahullahu ta'ala to wannan magana tana da rauni fa inna muqtadahu alla yu'adda jarirun al-bajali wa shibuhu sahabiyyan domin haka na hukunta sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam jarir ibn abdullah al-bajali radiyallahu ta'ala anhu to da makamancin sa ba za a sa su a cikin sahabbai ba domin za mu ji cewa shi jarir ibn abdullah al-bajali radiyallahu ta'ala anhu ya musulunta ne a shekarar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu to in ya rasu a shekarar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu kuma muka ɗauki maganar da aka danganta ma wancan babban tabi'in sa'id bin musayyib cewa ba a kirga mutum a matsayin sahabi sai ya shekara da annabi ko ya shekaru biyu ko ya fita yaƙi tare da annabi sama yaƙi ɗaya ko ya koka guda biyu to kenan jarir bin abdullahi al-bajali ba sahabi bane in ji al-imam an-nawawi yace in mun dauki wancan maganar kenan sai al-imam an-nawawi yace wala khilafa annahum sahabatun Et iren su sayyiduna jarir ibn Abdullah al-bajali radiyallahu ta'ala anhu ire-iren su dukkanin su ko babu sabani malamai na kirga su a matsayin sahabi sahabbai kenan wannan maganar da aka danganta ma al-imam sa'id ibn al-musayyib rahimahullahu ta'ala al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala ya ce magana ce mai rauni bata inganta ba a dauke ta a matsayin tarihi ko kuma ma'anar sahabi al-imam al-iraqi babban malamin hadisi shi ya ta'aliki shi ma yake cewa wala yasihu hadha an ibn al-musayyib in wannan magana ma bata inganta tabbas bata tabbata daga sa'id ibn al-musayyib ba fa fil isnad ilayhi muhammad ibn umar al-waqidi da'if al-hadith kuma a ciki akwai al-waqidi a ciki al-waqidi kuma na man hadisi sun yi ittifaki akan cewa da'ifi ne shi iyaka wasu daga cin malamai suna cewa in ya ruwaito sira za a ansa amma idan ya ruwaito hadisi ba za a ansa ba wasu kuma malamai suna cewa tun da dai su an yi masa hukunci a matsayin da'ifi ne shi to su ba za su karɓi kowace magana ta shi ba to a cikin isnadin wannan magana da aka danganta masa ibn musayyib akwai shi shi wannan alwaqi da ingantacciyar magana شي جرير بن عبد الله البجلي يا رسول أشيكر الد النبي صلى الله عليه وسلم يا مسلم عفوا أشيكر الد من زن الله صلى الله عليه وسلم يا رسول كما يدعى الإمام البخاري أبتا أتشم بلتا فنسا التاريخ الكبير wannan maganar da aka danganta ma babban tabi'i kenan sa'id ibn musayyib rahimahullahu ta'ala kuma kuma al-imam al-iraqi yace bata ma inganta ba zuwa gare mu sani akwai wasu daga cikin malamai da suke ɗaukan wannan tarifin cewa tarifi ne na ma'anar abin da ake ce ma ko wanda ake ce sahabi magana ta biyu an samo daga al-Imam al-Bukhari al bukhari rahimahullahu ta'ala ya faɗa a cikin sahihul Bukharin sa yace man sahiban nabiyya sallallahu alaihi wa duk wanda ya kasance tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam aw ra'ahu min al-muslimina ko kuma ya ganshi daga cikin musulmi فهو من أصحابه تقولنا أنا جنجا شأتكم صحابا النبي صلى الله عليه وسلم هنا الإمام البخاري رحمه الله تعالى شيء وجنسة أنا شيء ممتن صحابيني إذا يقسن شيء ياسك شرق بابيو نفلكو يقسن شيء صحيب النبي صلى الله عليه وسلم صحيبا أي جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم أو جالس النبي صلى الله عليه وسلم يزوم يازونا تارد النبي صلى الله عليه وسلم نبيكما أن يراه يجنش wannan maganar al-imam al-hafiz ibn hajar rahimahullahu ta'ala a cikin littafin safatul bari ya danganta ta ma zuwa ga al-imam ahmad bin hanbal sannan ya ce kuma jumhurin malaman hadisi sun tafi akan wannan tarifin sannan kuma ya danganta wannan maganar zuwa ga babban malamin al-imam al-bukhari wato al-imam ali ibn al-madini rahimahullahu ta'ala wannan ita ce magana ta biyu magana ta uku a game da wa ake ce ma sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce maganar al'imam ibn hajar rahimahullahu ta'ala wadda insha Allahu ta'ala ana nuna mana lokaci yayi saboda haka za mu batta shi a shiri na gaba insha Allahu ta'ala sai mu taho da ita mu fara bayani a kanta kada dai mu manta cewa mun ji irin mun ji maganganu guda biyu magana ta farko ita ce maganar da aka danganta ma sha'id ibn musajjib babban tabi'i rahimahullahu ta'ala magana ta bi ita ce kuma maganar da al-imam al-bukhari yayi ta kuma mai sharhi littafin sa wato al-imam ibn Hajar al-asqalani shi kuma ya danganta ta ce al-imam ahmad ma ana ana jin maganar sa kenan haka babban malama al-Imam al-Bukhari al-Imam al-Madini muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara mana fahimta a cikin addini Allah subhanahu wata'ala ya ƙara saukar da alkhairi da albarkati a cikin ƙasar mu sannan kuma shugabannin mu gabaki daya Allah subhanahu wata'ala ya musu jagoranci Allah subhanahu wata'ala ya taimake su Allah ya ba su kariya Allah subhanahu wata'ala ya shiga gaban su ya kuma yi musu jagoranci muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu gabaki ɗaya sai idan Allah ya haɗa mu a shiri na gaba insha allahu ta'ala da wannan muke ma juna sallama muke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh